na yi Allah ta baraka wa ta'ala godiya da sake dawo da wannan nazari na tafsirin Qur'ani mai girma kuma muna kan muna cikin suratul nur muna kan aya ta 27 zuwa aya ta 29 insha Allah ku yau za mu kuma akwai wato tambayoyi wani ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam an sha lafiya da fatan allah ya kara ya kara mana amin wato allah ya ba mu lafiya ita malam tambaya na wato ita ce kwanaki ta yi magana a kan wato suratul bakara kace idan ana karantawa shaidanu ba za su zauna a gidan mutum ba ya eh, haka annabi yake ba ni ne nake ba domin mutum zai iya kakawa a waya ko kuma a mp misali ko da bai iya wato karantawa ba na gode allah ya biya bukata duniya da alaƙar amin wato shi ɗan adam wato kullum ya fi son ya samu a banza baya son ya aiki yan bi da kake magana ba da wani kyau zai karatu kai bai sa ba za ka kuma shi ke nan bai kawai ɗan adam zai tsaya a lalaci kudu su kan lalaci kai ba za ka iya kokari kai ba sai dai ta ce wani yayi yanzu idan wani ya zaka ai ba kai kai karatu kuma so ake kai kai je ka koya da Qur'ani duk wannan daraja da Allah yake ba wa sai ka bari wani ya san cewa kai ba za ka shi za ka ana gaya da kun da sallolin da ake yi na azahar da na asar da magariba da isha da asuba wallahi ina gaya da ba ba da gwamnati ne take biyan sallolin da tuntuni kun a sallolin da gaske nake biya wallahi da gwamnati ne take biya kowa da biya sallar ba zai tsaya ya ce kai gari ko a kama ko kana kama ɗaya zuwa zai yi koye ta ya zo ya yi gwamnati ta gani kuma ta biya jama'a ko ba ta ba wallahi ina biya ba sallan nan da biya gwamnati ne take biya da mutane za su tsaya su gyara amma an zira ta da yake Allah ne zai biya mutum bai damu ko ta yi kyau ko kar ta yi kyau ko ya san farilla ko bai san farilla ba ko ya san sunna ko bai san sunna ba ko ya san shahada ko bai sani ko kawai zai yi da ya ajiye hukuncin ya tafiya in Allah ya ga dama ya tafa ya ga dama ya ake ba da a wani wata magana shi da mai zai rika kunna shi ba zai karatu sai dai wani ya to mu so muke kai karatun ba a kunna wani yana da ka bude kai da kanka da karatu ko da yin bude ne in ka kwana biyar za ka zai kuma tun ba kuma da ka ga ladan da za a baka da irin darajar da za a wallahi tallahi ba za ka biya wani kunna yankin wani ba wannan shi ya karatu kai kana zo kawai don haka ni shawarar da nake baka shi ne ko kana ja da kyar ba ka iya ba ka je ka yi haka domin annabi ya ce tana da lada biyu ladan da kyar kake karantawa da kuma ladan ka karanta wanda ya gwanar sai shi kuma ya zai karanta amma wanda yake koyo da kyar shi lada biyu ake ba shi to tar da ba za ka nema mutum ba wannan da dabba. kuna ganin ya dace a barke ya fi aiki na da malam kaji mai tambaya sun ce bai dace a barka ba mutane ne ba suke wada wai bai dace kai ka ke tarabta ba kaza an bi na yawa a amsar ma ta ba shi da zai karanta kawai abin da ake so ka karanta kawai malam wannan shi ne umarnin da annabi ya ba karanta suratul baqara a gidajen domin shedan baya iyawa da shi masu tsari ba sa iya lokacin da annabi yake magana ba a wanda da mp3 in ma mp4 ne ba ne ko so da ka yi shawara da nake ba sun ka zama mala lafiya ka zama mai juriya mai lafiya ka yi haka za ka yi amma komai shi ke nan ya kusa shi ya sa yanzu ka al'umma ba ta kankan wallahi malam ba mu san karatu da shi gaskiyar magana ba mu san karatu yanzu da za ka wallafa wani littafin gidan sai ka yi mp ɗinsa ana yi. wannan kuma ga littafin a rubuce ka zo ka kasa su ka ga wanda zai tsaye wanda ake ji shi za a saya ba za a zai na karanta ba to da mutane ba na son karatu shi za a ba rago ne ke yin ba ba rago ba zai yi karatu Ba ya kuri kuma ni ba da suna zaune nan amma rago wannan ba zai yi karatu da gaske nake gaya saboda lalaci ah. yanzu tambayoyin da ake kawo ana ganin su kamar su da tambayoyin da idan muka ce wasu sai kayan bukatar kafin cikin littattafai kuma sai ka rubuta amsoshin sannan da kuma karanta amma mutum yana zaune ya miƙe kwakwalwar da yana ganin kamar kawai kai da ta fice ba a magana da ake da cewa illa wa halaka wallahi wa halaka to saboda al'umma ba ta kan karatu kuma ga shi manzo Allah Allah ya nuna cewa al'umma ce ta karatu tun abu da annabtar ubangiji ya ce ma'annabi annabi ikra ka yi karatu mai yasa ta yi al'ummar musulmi za ta zama sun jahila ba karatu ai ta ma sake hanya ne ta bar tsarin da ubangiji ya kora ummatul kirama ummatul kitab al'umma ce ta karatu al'umma ce ta rubutu duk duniya ta ka san ilimi na musulmai wallahi ya za a annabi ya ce ka nemo ilimi ko da asin ne yanzu ga ilimin ma a garin kuma ba ka zuwa a garin kuma ana yi ba kai wani irin lalaci ne ko musamman matasa lafi dai da biye mutan jiki da wani wani ne ya kawo mutai naci ne wallazi da jihar musina Allah ya ce wanda duk suke kokari a cikin hakan mu kuma na ɗauke mu su So da ka matasa ku tsaya wallahi ku yi karatu ku tsaya ku dage duk jami'o'in nan ku shiga a yi ta bugawa ku je na addini a yi ta bugawa amma kada ku rawanto malalata yan rududu kawai yan abu sarki a shakina kar ku yarda da wani wallahi ku zama A karatu al'umma ake tana buƙatar karatu sai akwai karatu balle kayan sa'a eh, scholarship kake ci a gidan kuma to don ba ka nemo a daddawa ba ka nemo gishiri ba a kun da kake kawa illa iyaka kawai a wancan goma ne a kuma biyar haka ne ko mabiya ne jayi muka na ma al'adun mu da yake suke da kyau a maka aure baban kai ma aure kuma ya gaba da rike maka matar da cikin ta da kanta duk shi ke rike da shi kasar ne kawai kake rike wa ba haka ba ne to yana faɗi magana sai kuma dariya kuma da gaske ne haka take kaga mutane na ne matasa ni ni da su sai Allah eh sai Allah su ba za su daina ba ba daina ba to da haka haka ba su ba mai ta biya wallahi Allah Allah ya rufe albarka eh, ya ta abin Allah ya malam dai kalbi ji shawara ta shi ne ka yi karatu sannan in kalbi gaji zai ka na yan fitiri da amma kar ya zama ta wai ba ka yi kawai kuma kuna abin Allah ya ce wa ke wanda ya ce assalamu alaikum malam malam iyayen yara kullum suna kwamfulai su ba sa samun mazajen aure amma sun ki sauƙaƙawa na kai sadaki dubu ɗari biyu amma sun ce bai kai kudin sadaki ba malu muna neman ƙarin bayani a kan kudin sadaki a bisa manzon manzo sallallahu alaihi wasallam a bisa shari'a sannan daga ƙarshe muna neman da zuwa auren yana ta tangal-tangal harkokin kasuwancin a kasuwancinmu shi hankali to wannan tambaya na cewa a fadiyar da sadaki yake matsala ce babba a nan ba mai karatu irin amma kwana uku ko biyar da kashe wani ce wani ya tambaye mu kan zarka ta zinariya da azurfa ba mun yi dogon bayani a kai amma da karshe cewa rai ba su tambayar wasu mu ba zai iya amsa da saboda tana buƙatar wato malamai su mazu a kan sannan su ba da amur idan su kai yi tufafi su kai nazari wannan shi ne zai su ba da amur matsalar sadaki ita ma ta ɗaya, da ke ci cikin idan ka koma zamanin manzo da sallallahu alaihi za ka ga sadaki kamar wani abu ne wanda kawai yarjejeniya ne da ke misali wata mata kamar yadda aka roto gaji ta zo ta ban annabi ta ce ya aure ta Na biyar shi shiru sai wani daga cikin sahabbai ya ce idan ba ka bukata ne ina da bukata nabi ya ce to ka nemo sadaki a tunda shi a lokacin da kawai maganar sadaki ya ke ba wani maganar kaya a wani waye waye da sauransu ya zagaya ya zagaya ya dawo ce shi ba yi da komai ba yi da abin da zai so da ƙarshe duk ma daga sun zama da da ke har kuma kun sani daga ƙarshe sai sai nabi ya tambaye shi mai ka haddace na alƙur'ani ya ce ya haddace sura kaza da kaza nabi ya ce wani na auren maka da ita a kan zaman da ka haddace malamai sun ga wata magana sai suka ce to yanzu a matsayin ya zo ya koya a matan shi ne sadaki wahalar koyarwa da zai ko dan kawai ya haddace shi ne aka ce sadaki kaga idan kawai ya haddace da to ya gwada yana yi cewa haka da alƙur'ani shi jalar zai tsaya haka zai ke ba da kokobo kuma a bashi ya mace saboda ya haka da alƙur'ani to wasu malaman suka ce a koyar mata da zai shi ne nauyin kuɗin sadakin da zai ina jin da kun gane ko tunda watakila ya ɗauke shi shekara guda yana koyar in ka ɗauki shekara guda kana koyar wani wata abiya wannan tawili ne da malamai suke da shi duka kai shi dai annabi da ga to wani kawai kuma cewa ya zai bincika ibu har walau bai ba ta mai ne, ka bincika ko da zo bai da bakin karfe ta ta sun ka ba ta ka ga kenan yanzu a nan a ko da bakin karfe don zo bai haka to kaga wannan wasu da wannan har yanzu suke kallo suke ganin cewa eh, ko ma ne kaka bayar daki iyaye haka wasu suke kallo daga cikin malamai kuma kana tsaron karar dukkan malamai bira za ka biyo suna wannan magana to bayan wannan tafiyar sai imam malik shi kuma ya zo imam malik ya zo a kuma da sai ake kallon ruhu dina rukuki na shi ne ɗaya bisa hudun da shi na rukuki na to shi kuma kiyasi ya yi a ƙarƙashin abin da ya kamata a cikin mutum ya yi kata a yanke masa hannu shi ne rukuki na ya ce to tun da hannu za a iya yanke shi a kan rukuki na to ita kuma ta da hannayen gaba ɗaya za su lalake ta to bai kamata abin da za a mallake ta ya kasa rubo dina ta ji inda kiyasi sai ba sani ba hukun bai ji magana in kana kwanar allah kar ka yanke magana ba wannan kawai ka je ka dora ta da facebook kai ta jawo mana su mutu ba ka ɗauko kan magana in dai kana kwanar allah kar ka yi idan ba ka kwanar allah ko ka zai ta don na san kawai wani zai ɗauko wannan da aka ce wani kola da duk ƙarfin shi zai yarda ya fi turawa a duniya ne saboda kawai yana kan banza in dai kana kwanar Allah kar ka mara ba ka kwanar Allah kuma ka kai za mu ga kuma waɗanda ba ka kwanar Allah to wannan shi ne kiyasin da malikiya suka tafi a kan to kuma kun san nan Najeriya ana tafiya ne a kan to da kullum da dai ke a ce kar ya kasa rubuta dina to shi rubuta dina sai da ana gina shi ne akan cinikin da zinari na duniya ake shi ya sa yau din nan za ka yi lissafi kuma gobe da iya zuwa yanzu daga farkon ramadan zuwa yau zuwa sha ɗaya ga watan ramadan wannan abin ya san to idan da shi za ka yi hukunci kaga kullum sadakin nan ya canza kuma kullum zakka ya ta canza kuma kullum biya ya ta canza yanzu lokacin da muka yi magana akwai saɓani waccan kasuwar da muka yi a medical center Zaka a wancan lokacin wasu suna kallon ta a matsayin wato miliyan goma sha da dubu dari biyu da tumanin da rana a wancan lokacin kama yanzu zuwa yau sai ya dawo idan kana maganar zaka. to ya sauka ya dawo miliyan goma sha bakwai da dari biyu da saba'in da to ya za a yanzu ka ce mana su kayyade maka sadaki ni ba zan iya kayyade shi ba ba zan iya kayyade shi yasa a wakar fatawar da ma zai ba zan iya amsa ta ba saboda bincike ake yi kuma kullum kasuwar rahawa ta kaga diya a wancan lokacin kusan miliyan 100 ne da wani abu to amma kaga da yake abin ya karba ya dawo kusan diya miliyan wato kamar abin nan dari tara ma a iya cewa haka abin yake tafiya ya hau ya sauka ya hau ya sauka kuma saboda al'asulu da zinariya ake yi da tafi da azurfa ita naira da dala da euro da riyal da dubar kudi da kashe ba ma kudi ba da su mai kawai asalin kuɗi shi ne zinare da azurfa duk wani ginin zarka da za a yi da ginin wata jiya da abin da wannan zinare su haifar da farashin da su ake guda shi ya za rubu dinarin kansa idan ka ɗauko shi baya iya tsayawa a kan abu ɗaya kaga akwai masu kallon rukuni na wato a kan gram ɗinsa 3.6 wani ma'aunin idan karar ko zai baka 4.2 wani ma'aunin in karar ko zai baka 2.5 da wani ake ka shi shi za ake son da zai yi gwamnatoci su shiga cikin harkar addini domin su ne za su iya yi abubuwa amma duk yadda na kai da zai yi magana a kowane zai ce a rabu da ni ba zai yadda ba amma idan hukuma ce ta tsayar da to dole mutane su ne so su kuma matsalar mu ana shi ne su gwamnatocin mu ba su da addini haka suke ba ko a kan gandun sun ce ba su da bambancin addini ba su da wannan kabila ba sun harkar da ita su ma sun ce ba ta da bambanci sau da ga komin yare su sai dai ku narke ku zama ba ku da yare a ba a ba a gwamnati suke wata ba ba ta suke ba a to sai dai ku narke hula da ne ba kula da su ba ya wuri ya zama ba shi ma ba yi da iya abda ya ba da bayar da ya duk wata yare ba ku da bambancin kabila to ban san zai wani irin suna za a kira ku ba an haɗa ku an narkar da hukuma kowane suna za a ba ku roƙo kuma in ta ce ba ku bambancin addini dole akwai coci dole akwai masallaci akwai kuma masu bin a nan gargajiyar su haka ko ba haka ba akwai wasu kuma suna to duk ka kuka kashe suka ce babu sannan sai ka je ranar demokuraɗiyya ka ce a yi muku addu'ar demokuraɗiyya a masallaci ko a coci to da ka dawo kenan kana cewa akwai addini kenan ko ba ka ba shi za wani gwamna ka tafi a rubutu ko ranar da demokradiyya ya zuwa nake a kashi na cikin da demokradiyya sai ka nemo da kuzan da za mu gaya ma Allah amma ban da na alƙur'ani shi da ba ruwan kuma shi ba ka ba ai haka ne ko tunda mutum ne zai zo yana musulmi ne ce ba ruwan da babban cikin kana zo demokradiyya ranar da ta zagaya kuma a yi addu'a a musallaci da waɗannan lafuzan ubangiji za a ɗauko tun da ka ce kai ba ruwanka da addini a shiga littafin sanar da demokuraɗiyya kawo na kusa da za mu je wajen gidi mu a wasu da su amma ban da alƙur'ani in ba ba haka ba to kayan da dole a kan bubanta da addini dole addini yana so ba da ba zan iya tantance maka yanzu ka ga a wannan kiyasin a wannan a wannan kiyasin mafi karanci a wannan idan ka roke shi ko 3.6 ko 4.2 ko 2.5 idan ka roke shi shi gram na dina idan ka roke shi to kaga abinda zai baka shi ne mafi karanci shi ne in ka roke wannan awo a yanzu ba a wani lokaci ba don zai iya canza zuwa nan da gobe shi ne zai zama dubu ɗari biyu da arba'in dubu ɗari biyu da arba'in amma ba abin mamaki ba idan ka ɗauki wannan shi ne da rai to gobe da iya canza ko a yanzu ma farashin zai iya canza to ina tawar ka take idan ka ce dole sai an tsaya kan wannan yanzu ya canza nan da gobe zai canza so ya kamata ya zama cewa tun da kasuwa ce wata ake ci ni yanzu ba da ke ce ban komai ba amma tun da suka ce maka dubu ɗari biyu da ka kayi yayi kana to da ba abin da ake yi shi ne sai kai ka faɗi abin da za ka iya yi shi yanzu kuma za ka samu shi ne wannan magana ya kai dubu ɗari biyu watakila martabar su ma suke kallo ta maliki a kan hukuki na da kai ba saboda an ce shi daga mai karanci dubu ɗari biyu da su kai ba don haka suna ganin su auren mutane ita a kan haka sadakin bai yi ba to akwai kuma wanda su kuma ba za bin matsawar gaba daya ba su ba su kawai wancan abin da zubi ya faɗa kawai duk abin da kai ya sawaka maka ka ba da inda an yarda da shi an yarda da shi a shari'a to shi kyanar su a wajen su sadaki ne kaga kenan akwai akwai matsala ko to shi yasa nake ba zan iya ba wata matsala ba don ba matsala ce ta ni da kai da ni kadai yau da ka zai a kai a kan musamman kabli ba ji sai ga yamu amma wannan wani abu ne wanda yake son al'umma ta haɗu kai kuma duk abin da za ka bayar idan ba kai sa'a ba sai ka kawo rikici cikin al'umma saboda wanda ya ɗauki wannan ɓangaren sai zai ce ba kaza wanda ya ɗauki masa ɓangaren zai ce kaza kuma daga ƙarshe ba ku da yake saɓani ba kwa ɗaukansa da sauki kuna son saɓani wannan al'umma tana son a samu saɓani tsakanin malamai sai wani yanzu ya ɗauka ya ce yanzu yanzu nan malam ya sake rashi kuma ƙarya ce wa zare ya san komai ba wannan magana gaskiya ne saboda yanzu yanzu nan za ya sake da zafin rashi kuma akan abin da ba wai wani abu bane malamai da suka gabata sun sun samu wannan sabanin ko sun zauna lafiya amma wannan al'ummar ba sa sai sun samu sabanin ta zauna lafiya kullum rikici take kawo shi yasa ba waɗanda suke wahalar da addini a yanzu irin social media da gaske nake gama ba waɗanda suke wahalar da al'umma su haɗa malamai rikici su haɗa mabiya rikici kamar social media domin magana da za ka waka kai manufar ka daban abin da shi kuma zai je ɗauka ya ɗora daban ya yi rubutu kuma a sama da yake cewa yanzu yanzu na aka sake zazzafar rabi malamin da ya gaya an haka yana jan hankalin mutane watakila don yan canji da za su bashi su masu facebook ne kuma masu tiktok ne wannan kawai yake duba baya duban allah baya kuma duban al'umma baya duban kafanin da ya kawo wa al'umma baya baya kallon cutar wanda ya yi addini baya kallon rigimar ya haddasa a cikin al'ummar musulmi duk baya kallon dan canjin da ake ba su kawai shi ke kawo haka ne ko ba ka kuna yan bidiya ba za ku yi magana ba ba haka ba ne to ka yi kika kan zuciya hakan kuma hakan din ba dai inganta domin wata matsalar ta malamai ta malamai ne ba ta kun kumbace kawai ka shiga ba abin da ka sani kai a fikiru ba ka san komai ba kai a usuli ba ka karanta komai ba kai a hadisi ba ka karanta komai ba kai a tafsirin alqur'ani ba ka karanta komai ba kai duk abin da ake jandarmomi da ake da kuma su tsare ilimin shari'a ba wanda ka karanta amma zaƙin bakin ka yayi abu kuma da haka ba ake a da shi kawai ɗalibi ya yi wata shi kenan kai kabbar ba sai ai karatu sai wani shi kuma wannan wani da kake ganin ba an yi zo wani malamai ma bai zai magana ba baki ne kawai ilimi daban waɗanda suka sha wahala a kansa daban ba masu zaƙin baki kuma daban in ba ka sani ba da ya ba da sai a zafi a ake sun hutu ana ta wani mutum ne bai sauke ne ba amma shi yake cewa malam wani ya fi malam wani karatu da wani ma'aunin da wani ma'aunin da auna da wani ma'aunin da jahilcin da kawai so shi irin su saudiya ba ta irin wannan wallahi ba ka fi kawai baka yi isa ba yanzu a jihar ƙasashen nan da ake a ganin waɗanda suke cikin ƙasa kwanan ai wani ya sake wani ya ce su suna cikin ƙasar ne da ake rigima amma wallahi baka isa ka ɗauko inda aka harba ka ɗora a facebook ba baka isa ba za su kama saboda ba su yadda ba a ƙasar ba su yadda ba yanzu ana jega ko gobara da ita jihar ba za ka dama tura mutane ba masallacin unguwar ku ne misali wuta ta kai da ciki amma kai za ka fallashi unguwar kai za ka ɗauka ka tura wani ne ya mutu ba ka da dangantaka da shi yan zafo tana yi da zafi ko tana wata ƙasa ko tona wani abu in ka samu dama sai ka ɗauka hotonsa ya mutu sai ka tura a duniya daga can ka tayar maka da hankali wata duk ba ka kuke ba ku ba ku ma iya gane hankalin abin da kuke ciki za a unguwar ku da gidan wani ko ya kama da gobara kan sai ka zo ka danna ya sai ka dauka ka tura shi ke kana ta fallasa wani abin da bai za ka mata wani ya sani ba wayar da shi kake ko ba ta kake ba to kuma duk Allah sai ya tambaye ku na rufe da Allah sai ya tambaye ku wallahi ba ka fara wallahi duk sai ya tambaye ku wallahi ku yi tai su ba ku dalilin za ku bar da anan duniya ku ce so da ka duk abin da za ka ta tabbata ne eh, gaskiya ke tura ba ƙarya kuma akwai abubuwan da ba su shafe ka ba ba za ka shiga ta ɗauko su ka tura wani lokacin mutane suna ba wani baki haka kawai kawai ko taro aka zo in an gama an tashi ta da zai soya ko yana son za ku yi hoto to a kan ne mutum kullum yana ganin mutum ya ɗau hoton ka to a kan ne wai kawai shi ya samu ɗauki hoton shi kenan ya killa ya ɗau hoto da wani to to tebe ladan ka nawa kuma nawa ka samu nawa aka baka da kai wani hankali ma fa asara kai don dakar da kaciyar da kan wannan ba ka ba ba ku da gaskiya ba ba tunani kuma wani lokacin wani magana su ce shi ma da aika ba mu kai ai ta wurin kai da shi a cika ra'ayi ya mutu haka ba a jirgin abubuwa ranar da na mutu da shi kenan ba zai ku ta yin abin da ba wa nan zan soyayya ba faɗa wa mutane gaskiya soyayyar da ya ce soyayyar kawai in ka yi ta Allah bai san ka yi ta ba so magana wannan sadaki gaskiya magana cewa suke da matsala amma ni abin da zan faɗa tun da ya ce iyaye suna complain domin abin da zan ba da shawara a kan shi ne abin da shari'a take so ta fi salat kawai shari'a tana son a sauka a sadaki don kowa ya yi ni shi ne sakona shari'a tana son duk abin da za a sauka a sadaki don matasa su yi aure wannan kuma ba wani malami da zai ce na saba ma ba wani malami da ya ce na san ba malamin da zai fito ce baya sa ai sauri babu shi na ga abin da shari'a ta kafin shi ne a sauka a harkar aure kuma na sha gaya muku a nan kuma dai na gaya muku ni yanzu dan aure ya yi tsada ma ba na buƙatar wallahi ko ya yi arha ma ba bukata Allah gaya ma gaskiya ne ko ko ya yi tsada ko kar ya yi tsada ko ya faɗi warwar da gaske na kin gina sau da ga duk kai ne kake da bukatun a maka sauki shi ya sa muke ta roƙo kullum a sauƙa sauƙaƙa harkar auren saboda ba amma ba da ni ba ni ba da ni ba ne a sauƙaƙa harkar auren nan saboda kuma ta za ku samu wannan kuma shi ne abin da shari'a ta ke ko za Allah ƙar ya fito bi ce duk auren da matar da ta fi kowace albarka ita ce wanda auren ta kowace gobe to yin albarka ake nema mai yasa ba za a yi wannan akwai aya daga wannan in mun fita daga wannan muka karanta aya ta gaba ta gaba da ita ubangiji ya ce wa an kihul ayama min kuma salim ku auren ba da waɗanda ƴaƴan ku mata waɗanda ba su da mata ku auren musu ubangiji ya ce in ta kirai ni da waɗanda su akwai mai bada kuɗi a garin akwai mai azurtawa ne a garin ba Allah ba ne to ya ce a sauƙaƙa in an sauƙaƙa zai azurta ku to me ake jira me ake jira kuma dan ne dan iyaye za su zo su ta complain ki kuma da mana duk abin da wani ya sarkata ya kawo yi masa addu'a kuma na gaya muku na ta gaya muku na sha gaya muku to idan mutum yana da wata irin sana'ar da zai kawo wani kudin ciki da mata a auren su kawai a bani a jira Allah shi ya alƙawarin da zai amince kuma ba wanda yake da ja a cikin mu cewa Allah yana da kuɗi Allah yana da kudi akwai mai ja kowa ya san Allah yana da kudi kuma in ka tambaya Allah mai zai da kudi ba abin da zai da kudi ya ce zai ba ka idan ka bi shi to sai ne ba sai a yi ba ya ce mu zo zauna kuma yadda ya faɗa cewa iyaye suna ta complain suna complain amma al'ada ce take za su complain ba bin Allah bane ya sa ake complain inda Allah za a bi na race da Allah ba mai dama ba da zai da dama a kan haka kawai in za a bi Allah saboda shi ya ce kawai in ma fakirai da suna son juna suna da addini da dabi'a ba ma magana kuɗi a ciki kawai Allah ya ce ku aurar maka, in ba ku yi wannan ba to za ku jawo ba kanku fitina yanzu fitina ke jawo a ko wani yanzu ya tsaya ce maka sai kaza da kaza da kaza da kaza idan ka tara al'ummar gombe magidanta masu aure ka tara su kaf ɗinsu ina gaya maka in dai ban yi kuskure ba kashi saba'in cikin ɗari sun fara daga gidan haya ba su da gidan ba bayan sun ji auren Allah ya ba su gidan don me bayan za ka maka tsaya ka sai yarka sai an zauna a gidan da aka gina ba gidan haya ba wai ba za ka zauna a gidan haya ba kai waye kai ma da gidan haya ba ka ba ba haka ba ne to mutane mutane kawai ku zauna za mu ga mutum ya zo ya ce ba azaba kuna yi makan ku azaba ne daga ku har masu ƴaƴan azaba kuke ba duk wata ƴaƴa da ke girma baban da zai yake rabu da to al'ada kuma ta gwada ko daga wani yana wani barewa yana da zaro kamar da ke ya saurin kokoro a kan ɗan yana tafiya yana yau ba da mata yana bai da shi daga wata kuma ta ce ta yi mekwa an tura kallon biyu a gaba an yi mekwa amma duk ta kare a zuwa makin zuwa ta ka ba ta zo baki ko kuma wata ta fito da cewa bai tara ba ni na rasa ma yan facebook da yan tiktok din me ne ne ba za iya ba da me na rasa sai bai abin da kika rasa kunya amsar kenan fa amsar kenan amma har yau yan tiktok ba su iya samu amsar ba har yanzu kuna da ba ku iya wata mu amsar ta yi ado ta fitar da jikin da ke komai wata rubuta maka ta ce mai tarka an ka ba ta amsa ce kin rasa kunya don uwarki ba ce haka نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم كعلم تفسر آية قبل أن يكسر مجاهد في المشاهدين لآية لقيا a ɗauki abinda annabi ya ce a yi shi ne sauƙaƙa harkar auren kullum muna ba da wani kada a mata sai an kure mutumin da yake son yi aure har sai ya fara jin kamar ya kamata ya kura da wani wannan gaskiya wani ba zai kubarka wannan faɗin annabi ne yake duk abin da za ku ɗauka sannan shawara ta biyu shi ne kowa ya kalli sa'arsa idan za ka nemi aure ka nemi sa'arsa kowa akwai kufi wanda imamu shafi yake maka kowa ya zabi tsarar kaga yanzu misali ai nan ba da misali da kai na ai yanzu karambani ne ni a ce in zan yi aure zai ne kun fara da mutum gidan gwamna ai farfasa a ba ce da gaske ne ta gyara nemi ta arka nemi ta arka kowa ya je ya ajiyar kuma iyaye musamman mata su daina tunanin cewa duk abin da wai duk abin da suka gani sun je wani biki wani wuri sai sun ɗauko sun zo sun saka a gidan sun yi implement da shi wannan ba zai yi ba gidan da kika je ba ɗaya ne da gidan ku mijinki ba ɗaya ke ba inda kuka je ba don me za ku ɗauko wahala ko ce sai kun yi kaza kun yi kaza sai kun yi kaza saboda a kan an yi duniyar ko Allah ya yi ta ne kowa da abokin burninsa saboda haka a da al'amar shi ne abin da shari'a cikin damuwa shi a kawo sauƙi a cikin haka domin auren ya yi albarka amma idan an ɗanɗame shi an janjame shi to ba ba zai je ko'ina wannan shi ne da iyaye mata da mata da su ya'ya da samari duka kuma samarin in kun ga da sauki inda aka yi muku da sauki sai ku rena matar kuma kuna da wannan matsala saboda haka yi an ce samu a kan biya kamar sai ka mai da su kamar dole ya ba su da ya ba su suke amma sai ka ta nuna wa kamar kai ba wuya ma ta ka kore ta saboda kila saukin ta wata kila ke sa su kuma wasu kai daga sun manne sun san tsananta abu wannan ba a ne ba amma sauki shi ne Allah ya so kuma akwai albarka wannan aya da aka karanta jiya mun tashi akan cewa adabu ziyara muna son mu karisa saboda gobe mu shiga wata aya na daya daga cikin adabin ziyara shi ne mun yi shi a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da zan kana neman izinin shiga gida sau uku wato tusallin wa tatta'al sala ka yi sallama da nemi izinin shiga har faru kuma malamai sun kawo cewa za ka tambaya ka shigo domin suka ce wannan shi ne sunna abin da ya dace ce abu na biyu na ladibin ziyara shi ne ya ke siya lokacin wani abu ka zaɓi lokacin da ya dace Wani lokaci da ya mutanen gida suke samun walwala da babu wani abu da suke tunanin zai faru kansu Allah ta baraka wa ta'ala a aya da za mu samu ta gaba ya yi magana a kan cewa akwai lokuta kuma guda uku wanda ba a shiga gida wanda Allah ya kira su da salatu auratin wato kuwa ɗannan lokuta guda uku lokaci ne na kamar tsiraici misali lokacin zafin rana an gani, irin ko bayan da zaka galibi zaka samu magidanta suna hutawa har mata su ma suna ajiyewa kaya kowa na shan kai shi ne min kabul salatin fajr kafin sallar asuba shi ma bai dace ka je ziyara ba min ta salatin isha bayan sallar isha ma bai dace ka je ba waɗannan lokuta guda uku ba a kaiwa ziyara gidan su ne Allah ya ce salatu auratin amma wasu na da suna ganin banda wani ma ta jan da lokacin nan akwai lokacin bacci shi ma ka laifin cikin wa mutane ziyara ko kuma in shiga da aiki wata jan da biya ko lokacin da gida yake shigantuwa da wasu al'amura ko lokacin cin abinci ko wani abu mai kama da haka duka waɗannan ba a son kai kujima abu na uku shi ne a tarihi bin nafsi inda zai lokacin da ka zo kai sallama in an tambaya an ce waye to a tare da bin sanar da kanka yajibu zikran a wannan gurin malamin da ke waje zibe ka ambaci sunanka ka zo ka yi sallama an ce waye sai ka faɗi sunanka walaisa bi kalimatin ana suka ce ba a amfani da kalmar ni ne saboda ni ne babu wani mutum da ake sa da ni ne sai ka ambaci sunan wani na daga cikin ladubbar ziyara na hudu shi ne ilkar shara wato idan amma izini kuma ka shigo to sai ka yi masu gidan sallah an shiga fada misali ka yi musu sallah wa ilkar tahiyya kuma ka gaishe su ina wuri bayan sallah ko ina kwana ko wani abu mai kama da inda a inda dukkan lokacin da ka shiga za ka yi wani wal khuruj haka nan kuma fita shi ma ma'asala za ka tafi kyau. wani ana kuma tare da neman izini na shiga na biyar shi ne alwuquhu ba'idun anil ba idan kai sallama ka tsaya nesa da kofar gidan kada yanzu kana sallama kuma ke yana hangowa cikin gidan mutane saboda abinda ake nema a rufe na kusurta ma wani to yanzu idanunka suna kaiwa kan abu na haka ba a san ka kalli wannan gurin aka ce la ya ci hurza irin wajikan lilba kada mai ziyarar ya tsaya yadda yake fuskantar kofar gidan mubasharata daidai kan kofa inda fatihi lokacin da ana buɗewa ta gina idanunsa da zai afka cikin jira. to ba a so bal alal yamin ya sa. ya tsaya a dama ko a hagu wannan ne abin da ya kamata abu na shida shi ne wato aljulus haisu ya sha ku sa'ibul bai. idan ka shiga gida ba kawai kama guri za ka yi ka zauna a yi sallama amma izini amma ko a cikin zo sai ka tsaya inda mai gidan yake zaune a nan to ka zauna amma ba kai za ka zaɓi wurin ba bari kawai in zauna a nan a ai ba gidan ka zauna ka zauna ne ruwa a nan bin aurati manzili domin mai gidan shi ne ya san gidan gidansa kuma ya san inda a gidan gidansa zai zauna da wani mai kama da wani wannan shi ne a da ya abu na bakwai idan ka zo lafzin bakar wa ana tafshish wato abinan ka rufe idanunka daga leke-leke in a falo ne to bai kamata kana ta lekawa kana leka can ai ba gidanka ba kawai ka zauna yawa ka rufe idanun da barin leke-leke ba wai ka rufe idanun ka daina gani ba amma ka daina leke-leken ko'ina fara cewa wancan kalli ne ne na ruwan ka <laughs> kai ka ajiye ba kai da ajiye ba shi ne adamu taftish da daina bincike kana tattambayar wasu abubuwa an gani shi za a wani daga cikin magabata ya shiga gidan wani ya ce na shiga ina makawa kuma na shiga ina makawa saboda na shiga ban maka leke leke ba kuma a na fito ba kan kowai ba a fara yau abu na tattauki ne ta kalilin zama da tsaya idan ka ziyarci mutum ka rage lokaci ka yi magana maza ka abin da ya kawo ka ka yi kashi don ba ka san damuwar sa sai dai idan ya ce zauna ka yi hira ba da ruwa an gane amma kana zuwa in ka kokaro da shi wata magana sai in mamaye ne kuna gama ka karanta lokaci saboda akwai masu cutuwa idan ka zauna ka daɗe ba ka ba ko wataƙila wani ya kawari da wani zai je wani kuma ka zama akwai mutanen da kafin ba ka iya yin magana shi ba zai iya maka magana ba don nauyin da yake amma ya ce ake yi shi wataƙila ya saba ma wadancan alkawarin da ya mutu to duka kai sai ka yi tunanin ka yi hankali sai ya zama to cewa ka yi kokari ka karanta wannan lokacin ma'amuratin zuru a hannun bai tare da lura da wani irin zarafi masu gidan suke hatta na ya abu wato har ya zama ta cewa baka cutar da wanda ka kai maka ziyara ɗin ba domin wani lokaci zaman ka yana cutar da abu yana cutar da wanda aka kai maka ziyara shi yasa ka ga bai lokacin da suke zuwa gidan mun da Allah ci abinci sai an ci abinci sai a kike biya Qur'ani ya dauke shi kowa ya ci abinci ya kama gaba kuma inda zalikum kana yu'min nabi wannan yana cutar da annabi kuma mu ba mu bari a cutar da annabi abu na tara shine al-istizanu inda al-inzara lokacin ma da za ka tafi to ka da bibi cewa na kawo maka ziyara ne amma zan wuce kaga wannan ma izini ne in yi ta ba za ka tsaya mai abinci ba to kaga wannan kuma zaɓin ka ne amma dai kai karka tsaya ka ce to sai an yi wallahi mun je mun kai masa ziyara ba ko abinci bai ba mu ba to wa saka ka dafa ba ne sa ku da a inda Allah ya danne yau la yaqumu zalimu illa ba'da ila bi sa'id bil bayt ko tashi ba za ka tashi ka tsaya ba tunda ka zo gurin sa sai ka ga yau to fa Allah son zan tashi kuma ban tafi abu na goma shi ne ya kusurin fita wato shi ne lokacin da za ka yi ka gidan wani za ku rabu da masa addu'a ana kan addu'a bai an gane musamman ma a irin wannan lokaci na azumi wata kila wani ya sai ka shan ruwa ka ci abinci ka sha ruwa kai musu addu'a annabi an gaya ce shi ya je gidan wani da ya ci abinci ce kuma wa wa malaika bayan allah masu arziki sun ci abinci a wajen sannan sun ci abincin kuma biya allah su gabi sannan mala'iku suna muku addu'a to wannan kenan ladubba na ziyara to sai kuma wasu ladubba ke bantattu wadda suka wadda suka shafi wadda shi aka ziyarta abu na farko da wadda aka ziyarci shi zai yi inda dama ziyara ba za a je ba an biya wanda za a kai masa ziyara wannan ka'ida ce shi kuma a wannan lokacin zai yi da laifi wato shi ne shi zai girma ba ya shirya masa liya za ta abinci ko wani abu ya girma. wa da gurin maka a ta gurin da zai zauna mai gidan ne ya kamata ya ce masa ga inda za ta zauna almunasaba lirza wa tawkiri ya zama to ka girma shi saboda ya kawo maka gida na biyu kada daga bakon ka yaro ziyara ka cire takalmin ka da Allah ba shi ganin wurin da takalmin a ba haka yi kuma da kai ba kai ba da ladabi ka zama wasu haka ne a nan ba ba a shiga da takalmin kuma da ziyara ka to sai ga maka cikin sauki da lalama da kuma girmama abu na uku shi ne ga kana zai umari da idan bakon da ya zo ba shi da lafiya to karka rike shi da dogon zance kai kokari ka sallame shi ya tafi saboda kuma na hudu shi ne ziyarar ta zama dan Allah ba roƙo ya zo ba kafin akwai wanda zai a na zo ne da ziyarce ka to amma ka san garin yadda yake na san garin yadda yake ba da ne ana ba ka zan ba ka wani abu ziyara ana yi ne ko ba gane ba zai ziyarce ka ya na zo maka ziyara amma ka san yadda garin yake a gari ka na sai da yake wani ayi rana ne da kuma dare ba wani abu ya yawa ko da kuma dole sai na ba ku wani tun da ziyara ai ba biya da zan ba kai ka zo kuma to shikenan Allah ba ta lada yawa na biyar shi ne istimlalu muddatu ziyarati bima yafa'u idan ka zo ziyara da kai da wanda ka ziyarta zai kokari wannan lokacin kare shi akan abin da zai yi amfani kada kuma ya kawo ziyara kun zauna amma ma kirci kuke shirya ma wani mutum ba a yadda da wannan ba ko gurba kuma za ki mutane ko shirya musu wani abin da al'umma ba za ta ji daɗi ba ba shi ake ko da ba ku zama to duk abin da za ku tattauna zai amfani al'umma na ce da shi ne a zama kuka a minar ziyara ka daina bai mai tsayewar ziyara yanzu yau ka je amma bayan kwana uku mutan zai koma to wannan akwai wani abu an gane in kai ziyara ka tafi to a dade a ɗauki lokaci ba ku sake zuwa don ba a kan yawon mai ta saboda wani abu zai iya faruwa ko dai akwai wani abu da kake bincike ko wani abu da na bakwai shi da a ibtiadu anil awqatil manhi wato ka dai sanci lokuta da ba su dace a kai ziyara kuma yadda muka ambata kabul salatin fajar da lokacin azhar da ba da salatin isha ana son ka kiyaye waɗannan ziyara kar ka yi su a wannan lokaci sai na takwas mura'at auqatin wato talabati ilmi waɗannan duka ana kallon su a matsayin eh, abin nan a kiyayewa domin mutunta ma wadda ka je sannan ka daina daga sauki a gidan wani mutum ana bin magana sannan idan ka zo kada kai ta bincike a kan wani abu ko kana son ka ji ta maganar mutanen gida wannan duka ba a ana da bukatar cewa wanda aka ziyarce shi shi ya kamata ya ja sallah idan lokaci ya yi misali ziyarar ta rika ku lokacin sallah to mai gidan shi ya kamata ya ja sallah sai dai in ya naɗa ka in ya naɗa ka su babu da sannan a kusa da ƙarshe shi ne alkuru ma al-zahir ka fito tare da wanda ya ziyarce ka karko shi har kofar gida mai ban kwana ya sannan ana son ziyarar ta kasance wato abin nan ta wafantu daga giba da annalibanci da zagin mutane da neman wani abu da ba ke kenan sannan ana son ka girmama baƙon sannan kuma in akwai wani abu kai da kai ziyara kana iya gabatar maka da nasiha misali ko wani abu yake na na rashin tsoron Allah ko wani abu kuma da saboda ɗan uwantaka wannan sune abubuwan da ake da bukata a cikin wannan aya mun faɗi labin da ke za da kuma abin ziyara to akwai ayoyin cin abinci suna da su kuma sai mun zo mu ga yadda za a yi cin abinci saboda wannan sura tana magana ne akan ladubban gida yadda ake shirya gida da yadda ake karfan baki da yadda ake abubuwa wannan za mu ce insha Allah ko kai darasi na gaba insha Allah ko aya ta gaba da mu insha Allah ba wani abu za mu yi addu'a jama'a mu kawo na jin da kuma kasar domin wannan kasar muna da bukatar a ta saka ta cikin addu'a saboda matsaloli da ake kallo a ciki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال لك يا ولد الله كتب بي الله ubangiji ka ba mu zaman lafiya Allah ka tsare ya Allah gidajen mu da kuma kan hanyoyin mu ya Allah ubangiji muna roƙon kai Allah waɗanda suka rasa ya Allah ka ba su mabukata ya Allah ka yassara musu waɗanda suke rayuwa cikin tsanani ya Allah ka yassara musu masu shi ka taya su riko ya Allah marasa lafiya ka ba su lafiya lafiya ka warkar da ƙara musu lafiya ya Allah ya Allah muna roƙon ka wannan jihar ka kanya mana albarka kuma ka zauna da mu lafiya kai mana jage da cikin ya Allah muna roƙon kai Allah masu shugabanci a ciki Allah ka tabbata zakatun su wajen tausaya wa wannan al'umma ya Allah ya Allah ka san muna roƙon kai Allah ka masa agaji wajen ka tsare mu tsaro da mu lafiya wata da fitina ya Allah ya su shirya ka shirya su ya Allah kuma su shirya ba Allah ka yi maganin su ya Allah muna roƙon kai Allah kuma mutum mu ka jikan su kai musu rahama idan ta mu taro su ka zuciya da imani ya Allah mutane sun shawo suna da bukata iri daban-daban Allah ka yi zan bukatun su da ta wasu ne da sunayen kuma biya sarki ubangiji ya Allah ka biya mu kowa bukatun shi Allah ka yi da kowa gidansa lafiya ka da kansa da iyalinsa wato cikin barin ciki Allah muna roƙon ka ya Allah ka kade mana dukkan wata musibar ka da mu lafiya ya Allah azzalumai kada ka ba su dama a ko ina suke a duniya Allah kada ka ba mu azzalumai dama a ko ina suke a Allah wani da kace ba ke Allah ka duka mai masu barkanci marigayi kai ba ta rahama da sauran da kan waɗanda suka gabace mu wajen ya Allah ke musu rahama